ba zai taba tafiya a kan kari ba. Kai matsala ta da kai waƙe-waƙen masifa wallahi ta yi. Daran dan dan dan dan dan dan. Kai shugaban Bobi. Kai ranar gara ya dan ana ce mai dan ganga. Na ga wanda zai hau kuwa. Allah ranar gara ya suna kai ka alu guru. Ko ka kanka kai ni ba tunda ni kare na ni. Allah ya fi na kai ka ranar gara. Kai ba za su iya mai da hannunka normal ba. ni fa mamaki nake kai alkur'an da zan wayi gari in gana tashi ido na buɗe zan ce mafarki nake magana a wurin saboda a kullum ban taba tunanin aure nan kusa ba to a gugurgu baka ga wani tsoron auren yake yi ba ma inda aka sa auren nan inda ka san an sa masa ranar mutuwa haba alkur'an zan aje itacen nan ma shegen duka ina ruwanka waye kasa da kai kaga malam ni fa ba abin da zaka iya min wallahi bikin yan uwana ai ko ba saka da ni a ciki ba ina ciki tsindin to in kana ciki ka tsaya can gefe in ba haka ba wallahi za ka yaba wa aya zakin ta wallahi ba abin da a'a to ya za ka kawo magana ya tsaya a gefe ya kamata fa ka saki ranka ka daina wani kunci ka tsaya kai tunani sosai magana auren nan fa in ba ka son yarinyar nan ne sai a je a sanin da ba in kuma auren ne ba ka so gaba daya sai a haƙura ba ka zo kai ta kunci ba sai ka ce wanda za a yi wa auren dole ka ce budurwar da za a yi wa auren dole <laughs> 走走走走走。ơi hả lâu này thế ở đâu ta abu ɗaya Baba wai wannan? Baba mutum ke gani ba? Ina. Wallahi mutum ne. Abu gurgu wai wannan? don Allah ba baka faɗa mana gaskiyar lamuri akan wannan mutum waye shi kuma daga ina yake tun na taɓa gaya muku maganar da ta saba wa gaskiya wallahi baka taɓa ba baba kuma ba yarda ba ne ba ni ba kawai dai rashin kwakwarar hujja ne da za mu ɗorar a gaba shine kawai ba mu samu ba eto eh gaskiyar abin wannan ɗan tsuntuwa ne kuma mai neman taimako ah to ba hakan yana nuna mana cewa duk tatsuniyoyin da kake mana su kansu za su iya zama gaskiya a'a ai tatsuniya ana yin ta ne don buɗe ƙwaƙwalwar yaro ba wai don ta zama gaskiya ba kai ni fa ina tsoron kada lamarin ɗan tsuntuwa ya ni shakku game da maganar mahaifinmu domin in dai tatsuniya za ta iya zama gaskiya me zai samu ɗan tsuntuwa ma ba zai iya maganar ɗan tsuntuwa nan ba za ta iya zama gaskiya ba to yau wannan ita ce ranar farko da kuke ganin abin da ya zama tatsuniya a zahiri to wannan yaro na same shi a yashe a cikin raunin raununuka. har yanzu yana da rai amma ina mamakin a ce mutum kusan kwana uku yana kwance babu ci babu sha eh ai mutum yana shige kwana uku ma babu ci ba sha kuma ya rayu saboda akwai waɗansu dalilai na shige kwana uku menene dalilin baba yanzu kamar yadda ike suma ɗinnan, wannan shine dalili baba ai na lura kwana biyu gaba ɗaya ka ba yaron nan hankalinka kuma yaron nan ba san mutum ne ko aljani ba ba wanda ya san to ni dai ina ba shi daraja ne a matsayinsa na mai daraja kuma fiyayyen halitta a gurin Allah to kuma bari in gaya muku bayan haka wannan yaro da kuke gani yana da wata baiwa tasa a gurin Allah ta musamman Ah, yanzu dai mun mallaki dukkanin motocin alhaji muntari da gidaje to amma ba har yanzu da sauran aiki don ba mu mallaki kadarorin shi ba ko ɗaya wannan shine dalilin da yasa na ce a nemo mun kai don mu nemo mafita ah, na san abin da ya sa ka kira ni kenan amma a matsayina na masanin doka babu wata hanya mafi sauƙi da za ta mallaka wa wani mutum wani abu ko mun kankantarsa na kadara da ya wuce takardar mallaka da kuma kun bi ta tawa na karɓi takardun nan a hadin alhaji da yanzu an wuce wurin ai ina ganin ba sai da wasu takardu ba yi ai kawai mu nemi inda za mu je mu nemi duk wani mai siyan kayan alaji mai masa kwashe-kwashe kawai ko ya kuka gani maganar takarda ake yanzu ba maganar duka ba ka ga barista wannan maganar ita muke tattaunawa kai kuma ka kawo wani zance a ciki mu fa matsalar mu yanzu ya za a yi a mallake kadaruri duk surutu ya kawo alhaji idi wato magana ce fa ta sabunta takardu kuma magana ce ta kuɗi masu yawa a kamar nawa ne kuɗin zai kai ai miliyan biyar ma ba za ta yi ba saboda magana ne na manyan gidaje in ka sha kunun nan zai maka amfani a jikinka har ka samu ka mai da jikinka da sauri alhamdulillah ya fara cin abinci Babu wai ya yi magana kuwa A'a, kar ka yi garaje mana. Kuma mutumin da lafiya ta riga ta fara samuwa, ai batun magana manta da shi. To bari in gaya muku ba ma magana ba dai wannan yaro dai a takaice dai kurma ne. Eh, kurma kuma baba. Ko shi ne kaɗan daga cikin baiwar tasa? Hai baba, ai abin sai mana yawa. Ga ado gurgu ga kuma kurma. A kai! Allah da sake a'a ku daina garaje da sannu za ku gane maganar da na gaya muku to baba mu yunwa muke ji yanzu nan ma da ka gama nan a'a kuna jin yunwa ko ku muna jin yunwa ko kana jin yunwa dama kai sarkin ci ne babu abincin da ake baka wanda zai ishe ka to ko don kaga wannan kunin ne to sai ka bari sai mara lafiya ya sha kunin ya rage sai a baka wallahi baba yunwa muke ji gaba ki ɗayan mu kawai dai ba sa son su faɗi gaskiya ne abincin ɗazuma da ka bamu wallahi bai ishe mu ba kai kana jin yunwa kai wallahi baba a ƙoshe nake kai kana jin yunwa a ƙoshe nake ba na jin yunwa ba ado kana musaki yanzu ba za ka iya faɗin gaskiya ba to ka ji irin ta to da ka yanzu sai ka gane irin mugun ƙoshin da mahaifiyarka ta nuna maka a dogon a dogon assalamu alaikum ya wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yawa baba na yin tambaya ne ina wai shin baba tsakanin mu da wannan tsintaccen kurman wai wa ka fi so ne saboda Allah haba a'a to ai dukanku halitta kuma dukkan ku halitta Allah ne kuma ɗa na kowa ni fa baba ba wai tambayar ka ne akan wai ko ɗa na kowa bane ko maganar girmamawa a'a ni tambayar da nake maka akan waye gwaninka Wa kuma ka fi yi wa hidima saboda yanzu ko fita baka yi akan sa dan ba zai haka kawai ba mu mu zo mu muke wahala muna hidiman ta maka haka kawai wani jan asara haka kawai ya zo ya rika cin banza ba ah, ka ci kaniyar ka ci ko shin kai ni ne ɗan ne kai ne uban ko ku ni ne uban kai ne ɗan ko shin kai kai ne ka haife ni ne ko ku ni ne na haife ka kai ka haife na amma baba ita gaskiya ai faɗa ta ake ku akan waye tsuntuwar fa bai wasa mai raba da mahaifi ce wallahi lalle ko idan haka ne al'amarin ya fara zama abin tsoro shi yasa kaga na ce zan dau mataki akan sa fa wallahi dole sai na dauki mataki akan sa dan ni ba zan kyale ba wallahi irin mataki kuma ka san me nake so da kai hagu ka dauke min hankalin baba ni na san me zan yi gaskiya ne an gama wannan abin da kuke so ku aikata ba zai taba yiwa ba menene ba zai yiwuwa me ba zai yiwuwa raba wannan yaron da mahaifin ba karamin hadari bane ya kamata ku sani fa wannan yaron ya shiga zuciyar babanmu fa amma shikenan in kuna son ku kashe shi ne to sai ku bada himma je ka ji fa bai fasan magana da ake ba haba hagu haba ado gurgu kai yanzu kana saki ba za ka yi abin da sai wani ya zo ya hau gurbin ka gurbin ka za a hau fa ka je da Allah ka je gida ka sai dama kai ba wani abu kake yi ba mu muke wahalar da ma haba irin ku ne irin masu son banzan nan daga an abu sai ku zo ku ta terere da mutane audu audu lokaci lokaci lokaci banza yaya baba eh na je na tsaya a gaban shi ne da na ɗauke mai hankali yanzu ya tafi aure gidan mai gari to ya ake ciki ka san yaron nan ya fara samun sauki na gan shi a tsaye a kofar daki a tsaye yanzu yana ciki yana tsaye a daki a ah, zan yi magani wallahi ko aljani ne shi yau sai mu je mu je je ka je ka je ka ina zuwa je ka ina zuwa ka je subhanallahi da magana magana ne dan Allah ku yi haƙuri me na muku ba wani magana haƙuri in kana so mu haƙura ka tattara ina ka ina ka kamar gidan nan dan wallahi rabke ka gani za ka tafi za ka tafi kuwa eh za ka tafi taɓa iya mantawa da ɗauniyar da aka yi da ni ba na gode Allah ya sa gara da kai na gode wato ba mutumin da ya taɓa shiga cikin zuciyata ya zauna a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irinka gashi kuma za mu rabu da kai to amma duk da haka ne maka addu'a ubangiji allah kai ka gida lafiya kuma Allah ya kare ka daga dukkan sharri in mm. ka je ka gaida iyayenka da kyau inji amin baba na gode kuma insha Allah ina gama abin da nake zan dawo domin yanzu kun zama yan uwana yan uwan da ba za a taba iya manta da su ba alhamdulillah a da wakilin babu na gode kwarai da gaske na gode kwarai da gaske mu ma mun zama yan uwanka abdullahi ko muna ƙaunar kamar yadda kake ƙaunar mu mu je mu raka shi ya ta kare ga mutumin da bai san kowa ba iya salamu alaikum inda na wani lafiya ba gajiya ah, ba ko muka yi ai ba ko muka ya shafa kusan kwanaki yana wannan gida ya dade ba ki zo ba kuma gashi ma har zai tafi in ciki na sai da kika da sannan shi kuma zai tafi To, Allah ya kiyaye hanya. Allah ya tsare. Kai baka karɓi kayan ba kuma ba ku bata ta huta ba. Waje. Kuma Allah ya kire ka. Ali wakilin bago. Ya dai ta gane wa mutumin da ke san kowa ba. Ba komai. As. Can. wannan ai ba aikin ki bane me yasa kike neman ki jefa kanki a cikin masifa da tashin hankali mama mata halin da zan shiga indiya kan abdullahi ne ba damuwa dai dan Allah ki yaƙuri ki fani da shi shikenan Allah ya kiyaye amma fa kar ki sake ki dade kin ji ko Allah ya kiyaye Alhaji Garin, yau kai ne a gidan namu? San da zuwa, barka da zuwa, lalai marhabu. Shiga shiga gida, san da zuwa. Alhaji ƙarami shin waraka ta samu ne? In kabar bar nan ba ka yi magana, amma yanzu ga na yi magana ka an samu. To, ba ni damuwa, alhamdulillah. na yi matuƙar jin daɗin zuwanka domin na je har wajen su uku ana ce da ni baka Allah ka yi wata doguwar tafiya ne eh bana gari ba amma na yi mamakin da kai saurin gane na ɗauka sai na yi ma dogon bayani haka ne amma idan ka yi la'akari da matsayinka a wajena har da sau na taɓa ganin ka ai ba zan mance da kai ba sau ɗaya marigayi ya zo tare da ka shi ya Allah ya ji ƙarfi da rama da bala ya koma kunan gaba ɗaya maza za kai dutse ka a haba malam haka waye kai yaushe ka samu bakin magana dama kai ba kuma bane ashe baka ji abinda da nake tambayar ka bane ko baka je makaranta bane balantana gane a tambaya da ta motsa rai kai rodi baka ita kare na mu wayo ba dama can kai ba kuma bane ka yi rigima ne kurin saboda ka dinga rena magarori wayo to baka ita bane kare na mu wayo wallahi kurma kuma ina kyauta zaton kai ne da kurma amma ba kurman da baya ji ba kurman kwakwalwa wanda ba ta jin wani abu na daidai sai shirme. kaga shagin kurma dama can wannan kurman ba mai ba kurma bane shi ya ji baki hadda ba bakan magana hadda habanci eh. ina ga dai kamar dai kara'in dai maganar na yake amma wannan na san da za mu haɗu sai na koya masa hankali wannan इसमें लगाना kai ma ka fara magana kaman kowa su kuma waɗannan jerin takardu ne na shaidar dukiyar da nake da su su suka samu ka zo gidan nan wannan gidan babu wanda ya san da shi daga ni sai kai duka takardun arziki na nawa suna cikin nan ka gane ko kana fahimta kaga wannan shaidar duka abinda na mallaka a duniya wanda ya danganci gidaje a ƙasar waje jiragen sama jiragen sama kamfanoni wanda ake kaya duka sai su ne wannan ka gan su ka gani ko to kada ka yadda ka kawo wani wannan gidan akwai special waje da na yi inda ake ajiye su a ciki yanzu zan nuna maka ka gani ka ajiye su a wajen duk lokacin da kake da bukatar su ka zo kai kaɗai ka duba ka yi amfani da su naka ne kaji ko kaji ko ko da 'yan uwana ne suka zo ko 'yan uwana wanda muke gida ɗaya iya da ƙanne duka baba idi in ya zo karka nuna mishi gidan nan garba in ya zo ba na so naka ne wannan matsayina na mahaifinka ni ne na baka ka gane ko ka gane abdullah god bless you Abdallah, wannan shine karo na ƙarshe da zan ci gaba da binka. Bai kamata ka riƙa wahal da ni haka ba, ba inda ban je neman ka ba har da inda ma bai kamata in je ba. Ba da alaƙa da ke. Ba zan gane guraren da kamata. Ki daina bi na kawai, domin ba ni ne wanda yake zato ba. Kai ne mana. kar ka yi ƙoƙarin jirkita min tunani na bayan tsawon lokacin da na ɗauka cikin tashin hankali wallahi kai ne ki daina bi ba zan daina ba na faɗa mai ki daina bi na ba zan daina ba ki daina bi na in ba haka ba zan muzanta ki kamar yadda ki neman halaka ba zan daina ba wallahi kai ne na gane yadda idanuwanka ke sauyawa a yayin yadda kake cikin ɓacin rai ga su nan ina gani wallahi kai ne ina da dalilin ɓoye kowa ne ne ni a wurin kowa a garin nan bai kamata ka sa na cikin jerin mutanen garin nan ba abdullah na tabbata ko lahira ka tafi zuciyata za ta sanar da ni yadda zan haƙura da dawowarka bai kamata ka min haka ba bai kamata ka kore min kallo ɗaya bai fi kowane kallo mahimmanci a rayuwata ba ki yi haƙuri na yi haka ne domin ba na buƙatar a gane ni ne abdullah idan suka gane za su mai da ni inda na fito kuma na tabbata ba a san ina rayuwa wannan maganar da ka yi ta haɗe da tambayar da nake so na yi maka ina ka je tsawon lokaci kuma baka faɗa min ba bayan kwana uku da rasuwan mahaifina kannansa suka gayyace ni ƙauye don su nuna min sauran 'yan umma da ban san su ba a hanya don haka dole na ɓoye kaina kafin ne shirin kwato hakkina da inci haka ne amma zai fi kyau ka ba hanyar hukuma saboda su ne marasa imani kuma ita kaɗai ce hanyar da za ta sa ka samu nutsuwa dole ta yi haƙurin nisan na juna lokaci haka ne ko baka faɗa ba ni ma ina da wani dalilin da zai samu ɓoye alaƙata da kai baka ga kowa ya bana riƙewa yanzu ba Shikenan. Zan yi maka bayani nan gaba. Ah, Zalla. barka da zuwa, haka izuwa ce. Ah, ni ko hannunka mu gaisa mana ake dana ne. Eh, bismillah sauna. Yaya gida ya harkoki, ina fatan kuma yana tafiya Allah fata da lafiya saboda gani ne kai da ka fara magana kwanan nan ka warke ya kamata a ce ai kafa kowa magana amma sai ka saba haka ai Allah ne ma mun tsawon kwana amma da tuni ina lafiya wani abu ne ya faru ya faru da kai kannan baba babu abin da zai sami su idan har ba da na ga lauyan da adiyo tare da su ashe shi ma halin sa kai kin kai ka zo abin da nake so kai shi ne ka shi kanka da ina da ganin zuwa wannan kaji ko kuma za ka ci gaba da zama a nan gaba. bari sa kawo ka a cikin. za a kawo plate to na kawo mishi abinci ina ta tambayan shi ko in kawo mishi ti ya tashi ya fita tabbata ko dai irin wallahi haba oga ka fi san hali na kuma da yanayin yadda nake karɓan bakin ka da muhimmanci asali ma ni na fara gashe shi a maimakon shi ya gashe ni Abdullah me dalilin ka saka ka fito ka gidana ina kake so ka je kana da wani guri ne da yafi guri na shin a cikin garin nan kana da wanda yafi ni ne ko kuma a'a wanda laifi ma ta sa aikata ma da ka fita ka bar gida ina so ka bani amsashin wa'annan abun yanzu ba da amsar da ya wuce in ci maka ya kuma ba laifin da matar ka ta yi tunda kafin haka shige mu je ka wuce mu je na ce haka kana ne maka sa rayuwa cikin hadari haka ake yi ranka ya yanzu saura lauyansu za mu je mu kamo shi ok ba da ba ina Shut up! Ku kawo yoyinku. 2%.